بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا hatta حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروطه أما بعد أموى السلام عليكم ورحمة wa barakatu. dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah hu wata ta'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka a yammacin laraba bakwai ga watan ramadana hijiran manzan rahma sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 444 wanda ya daidai da 29 ga watan maris shekara ta 2023 allah maɗaukakin sarki cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta agga islamic center wacce take yola jihar adamawa domin ci gaba da karatun littafi mai albarka da raya waɗannan kwanaki masu albarka da zance mafi daraja magana mafi kima a bayan ƙasa maganar Allah subhanahu wata'ala ƙur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar haske maganin duhu shirya zuwa ga birnin yardar Allah zuwa ga samun rahamar Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da yi ma wannan littafi mai albarka kyakkyawar ruhu. da bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu da bin cikin wannan littafi da sunonin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam Allah muke roko wannan majalisi da za mu kulla Allah ya karba mana ya azurta mu da neman ta shi kadai bayan haka ga tambayoyi assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala rasulillah Allahumma salli bayan haka tambaya ta ita ce malam mene metece sujudu shukur da kuma wace addu'a ya kamata a karanta idan an yi sujadar godiya nake malam tunda har ka ce wace addu'a za ya nuna ka san metece sujudu shukur din ke sujudu shukur ah, sujada domin godiya saboda haka mubaf eh, bisababiyya ne mubafun ilaihi bisababiyya sujadar da ake yi saboda godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya maka wata ni'ima ni'imar samun aiki eh, babba kamar yadda magabaci ne tambaya nema Allah ya maka taimako da ka gama ginin gida ka samu haihuwa wata ni'ima dai ko mece ce ni'imar da ta kawo maka farin ciki ta sa ka jin daɗi to a matakin farko sai ka kafin masu jadar ka ji a cikin zuciyarka cewa wannan ni'imar daga Allah take ba dabara ta bace ba yi na bane falan mara ahu mustaqirran هذا فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر wannan abin da za ka ji a zuciyarka ya fi sujada ya fi sujadar da babu jin wannan ma'ana gara a ce ka yadda ka sakankance a cikin zuciyarka cewa Allah ne ya yi maka yin Allah ne ba dabararka ba ka ji wannan ba ka yi sujada ba to ya fi kai sujada amma baka ji wannan ba mun fahimta saboda ba mechanical routine din ne Allah yake so ba wai physical abu kayi kaza a'a me zuciyar ta kwanta shine yafi tsada amma me yafi daraja yafi kima a hada biyu ya kasance ga jin wannan a zuciyarka kuma ga yi a aikace zubewa a gaban Allah subhanahu wata'ala abinda ah, ya kamata ta yi shi ne kai sujada eh, kai kabbara lokacin da za ka tafi sujada Allahu akbar sai kai sujada ba ba ne sai da tsarki ba ba ne sai an kalli alkibla amma yi da tsarkin da kuma kallon alkibla tabbas hali ne al-akmal wanda fi daraja amma ba ba ne. Eh, bayan haka a sujadar sai ka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanaka allahumma rabbana wa lakal hamd subuhun quddus rabbul malaikati wa ruh sai ka yi godiya akan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka wannan ni'imar Allah na gode maka Allah kaza Allah kaza da fulatanci ka so ka yi da ingilishi da barbanci da kanu da komai mai kai duk babu damuwa insha Allah ah, kuma da shukuri din nan ita mari yana shiga cikinta ibada ce sau da aka wanda ya da shukuri ya ce a ɗauka a bidiyo ga gashi sanda yake jada, shi kenan Allah bai san wannan su jada. ƙwarai da gaske ba wasa ba ne jama'a eh? an sanar da zaɓe daidai lokacin sanarwa sai ka ce to a seta kyamara ana sanarwa kana sujada ba haka Allah yake so ba ai Allah kake mawa wato jama'a ba yadda muke tunani bane mu'amala da Allah fasalli li rabbika fasalli li rabbika ba fasalli li social media ba fasalli lin nasi li yara nasi idan ka yi don Allah sai kuma ya shiga duniya wannan da ba amma ku seta daidai sanda <laughs> Allah ya sa mu dace abubakar radiyallahu anhu lokacin da labarin eh, nasarar da musulmai suka samu a yakin yamama ya zo masa har gidan shakirar lillah sai ya kife ya sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya samu bisharar nasarar da musulmai suka samu da kuma nasarar kashe matul kazzab abubakar radiyallahu anhu ya inganta ya yi sujada ga wannan karatu ne kai tsaye daga makarantar da aka yi mata na inganci eh, wacce aka samu asalinta daga manzan rahama sallallahu alaihi Eh, wannan yake cewa assalamu alaikum menene hukuncin sanya suna kautar wannan yana da alaka da surar da muke karantawa kenan ina a kautar kamar yadda muka sani zaben ma 'ya'ya sunaye masu kyau waɗanda suke taimaka musu ko suke zaburantar da su wajen tuffantuwa da nagarta da koyi mutanen kirki abu ne mai kyau manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ilmantar da musu idan aka maka haihuwa to ka samu suna mai kyau ka rada ma ɗanka sunan da yake da ma'ana mai kyau sannan kuma sunan da babu koyi da waɗanda ba musulmai ba ko sunan da suka shahara da rada shi to bai kamata ka rada ma ɗanka ko 'yarka wannan sunan ba abu na biyu shi ne, tun da wannan sunan na larabawa ne su larabawa suna da wata al'ada kuma har sauran mutane ma ba dole sai larabawan ba duk sanda za su sanya suna kan kalli wasu ma'anoni kyawawa wanda ko waɗanda suke da alaƙa da sunan to sai su kalli wannan positive aspect ɗin ma'ana bangare mai kyau na suna to sai su aro sai su raɗa ma ɗansu suna da niyyar ko fatar cewa wannan bangare mai kyau na wancan sunan shi mai sunan ya tasiranci da shi yanzu in ka balarabe ya sa ma suna ya sa ma ɗanshi suna fahad ɗan zaki mai ce manufar jarumtar zaki yake so yaron ya siffanka da shi kada kuma a sa ma yaro fahad ya zama na mage ma tana firgita shi ga an samu matsala kenan kun fahimta to kaga dole in ka sanya ma sunan ɗanka suna fahad tun yana ƙarami za ka yi ta masa tilawa ka san me ma'anar wannan sunan ka san me jarumta ka za ka yi ta masa bayani duk ya zama jari ah, akwai wasu abubuwa waɗanda suke da alaƙa da suna wani babi ne mai zaman kanshi amma dai so da yawa so da yawa sunaye suna da tasiri akan waɗanda aka rada masa suna shi yasa ake so ka samu suna mai kyau mawaki yana cewa wa kallama absarat aina kaza laqabin illa wa ma'ana in fakkarta fi laqabi وقل ما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه زي wani mai ميوسونا sai face in ka zira masa ido ka kalli ɗabi'unsa da halayensa sai kaga akwai alaƙa tsakanin sunansa da ɗabi'arsa ma'anar sunan da wani abu nashi ibn al-qayyim yana da maganganu akan a wannan babin magana maganganu masu faɗi waɗanda akwai hikima da kuma darussa da yawa babu lokaci ballantana mu ambace su amma dai a takaice in muka koma sunan alkautar babu laifi idan ka sanya ma ɗarka suna alkautar saboda ɗaya daga cikin dalilai haka dalili na farko shine ma'anar lafazin da take da alaƙa da alkhairul kafir alkhairi mai yawa ina fata ke da na sanya miki wannan suna ina kyauta zaton ki zama mabubbugan alkhairi mai yawa a cikin al'umma ko kuma ma'ana ta biyu a sunan alkautar din ne kogin da Allah ya ma Allah alkawari sallallahu alaihi wasallam aljanna to sai ka aro wannan sunan ka rada mata shi kuma meye dalili dalili shine tunda Allah subhanahu wataala ya zabi wannan sunan suna ne mai kyau dalili na biyu yana da alaƙa da manzon rahama sallallahu dalili na uku kogi da ruwa suna sanya farin ciki ko ba haka ba saboda haka na aro farin cikin da ruwa yake sanya ma zuciya na rada miki domin ki zama dalilin farin ciki ko mai hikima yana cewa salatatun tuzhibu anka alhazan alma'u wal khudratu wal wajhul alhasan wai abubuwa guda uku suna tafiyar da bakin ciki zan faɗa sai ku duba ku ga daga sai yake ko ba daga gaske ba ta ce alma'u ruwa kallon ruwa yana tafiyar da bakin ciki haka ne ta dai na'am a kallon ruwa kogi yawa kogi ko kuma gangarowar ruwa da gaske ne mana me yasa ake ta fountain din nan kaga an a gari ana ado da ruwa ana saboda gangarawansa da zubowansa yana yana sanya farin ciki in ka fahimci wannan sai ka gane ashe saukowar ruwan sama ba kawai din kasha ba ne har akwai faranta ma zuciyar kare ko ba haka ba sai ce alma'u wal kudratu abu na biyu da yake sanya farin ciki kallon green ɗin abu kore eh? haka ne ko an da ofisa daga sani ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد هو النخل باتقة أكافنا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج bahid bahid abinda yake sanya ma ido sanyi eh, yana sanya farin ciki yana kawo natsuwa a zuciya abu na uku in ji mai hikima ya ce fuska mai kyau alma'u wal kudratu hasan kyakkyawar fuska in ji shi tana tafiyar da damuwa fuskar matar amma ko <laughs> saboda haka ba laifi bane idan ka sa yarka suna alkauka amma abin da yake da kyau kuma ba laifi ka kara mata da bayanin cewa sai kai mata bayanin mai sunan kautar yana da alaka da manzan Allah za ka za ki so annabi saboda ki samu wannan falalar na sharruwan alkautara kaza Ka kaga sai a shiga wani babi na tarbiyyar tarbiyyantar da zukatan yara akan san annabi sallallahu alaihi wasallam mai tambaya ta gaba yake cewa malam mutum ne ya bata ba a san inda yake ba har kusan su Allah ya dawo da shi har kusan shekara biyar ana zaton ma ya mutu sai aka raba auren shi da matar shi sai bayan matar ta yi aure sai bayan matar ta yi aure da shekara uku sai ya bayyana lai mahadi ya bayyana eh, sai ya bayyana kuma ya ce yana son matar shi ya za a yi malam wannan matsalar tana faruwa tabbas ah, wani lokaci ci gaban zamani ne sai kaga kamar yana da wahala amma yana faruwa sosai a takaice idan mutum ya yi irin wannan balaguran ko ya yi tafiya aka rasa inda yake har aka bi hanyoyin bincike aka rasa labarinsa aka jinkirta masa kyakkyawan jinkiri ana kyauta san zai dawo bai dawo ba to ba kawai wasu ne za su zauna su ce to mun raba aure ba ko kuma a raba gadon shi ba ba haka ake ba alkali za a kai ma alkali sai ya hukunci idan alkali ya hukunci da raba aure to kaga tabbas an yi hukunci da baya duniya ce to kaga abin da zai biyo bayan har dukiyar ma za a raba ke to abin da yake da alaƙa da auren shi idan ya bayyana malamai sun yi sabani a kai wasu daga cikin malamai tun daga zamanin sabon mazaba sassalan suka tafi a kan cewa azzauju ko azzaujatu takunu zaujin awwal matar za ta koma wajen mijinta na farko sawa'un ya nema bai nema ba kaza kawai wannan auren daga bayyanarsa ya mutu amma za a gidda za a yi kaza da sauransu abubuwan da shari'a ta tanada mazhaba ta biyu ita ce ai mijin nan na biyu ya yi auren ne bisa sunna ta manzan Allah sallam bisa abin da aka kyautar zaton cewa haka ne kuma a lokacin ba kuskure aka yi ba saboda haka aure ne nagartacce ingantacce saboda haka ya je ya ci gaba da aurensa ya ci gaba da zama da matarsa wannan shi ma yana da asali a wajen wasu daga cikin sahabban manzan rahama sallallahu alaihi wasallam a takaice magana tana da fadi ina takaita mana ne ra'ayi na uku wanda shine da yawa daga cikin malamai suka fi karkata zuwa gare shi shine an yi hayyaru an yi hayyar zaus a ba shi zagi wani zaus ɗin na farko to barka da zuwa ka dawo duk bayan network ɗin shi ya dawo ce to matar ka ba tana gidan wani bayan jiran lokaci baka dawo ba alƙali ya yi hukunci da cewa yanzu za a iya za ta yi idda a nemi aurenta kuma haka ya faru ta yi aure me kake so to yana da zaɓi ko ya ce a'a ai akwai ai da tsohuwar zuma ake magani sai a dawo masa a dawo masa da matarsa to ba wanda ya sai ce masa danne sai sai kwarai a ah, sai ta yi idda sai ta koma wajen mijinta na farko ba tare da ɗaura aure ko wani abu ba saboda ai matarsa ko kuma dama can tana nan gasa masa aya a hannu <laughs> eh yana neman tabarki to tun da ta tafi to Allah ya kara tafiyar da ita <laughs> yana da zaɓi ta alarka ta ji gona kuma babu alkhairi ina daɗi kai a ce mace mijin da ya rika jin daɗin ya rabu da ita akwai matsala to idan ya zafi cewa ba za ta dawo ba shi kenan ta ci gaba da zama a gidan mijinta na na biyu amma mijin na biyu sai ya lalata dakin mijin farko kuma ya biya shi eh farai da gaske ai a shari'a ba a ba bagas <laughs> kawai a ce a wuce shi kenan na ko sun haihu ko sun haihu wallahu ta'ala ala so ina maganar dukiyar san an raba ba kila wancan ya ja gida wancan ya ja mota wannan <laughs> dama akwai yan uwansa da suke jira suna ta hararar dukiyar ita kuma ya za a yi da ita duk da bai tambayi wannan ba amma mu kara haske akan haske idan ya dawo yana dawa dukiyarsa duk ta dawo wajen shi kare da gaske kowa sai ya mai da mugun yawon su kware da gaske a to dama ai dukiyar ta tafi ne da dalilin to dalilin babu shi an kaddara ya bar duniya to gashi nan har yanzu yana nan da rai da aka sai a dawo sai a tattaro a tattaro inda malamai suka yi sabani cewa na yi kuna da interest a kan wannan inda aka yi sabani shi ne na farko dai a kan mai da dukiya babu sabani a wajen malamai gaba ɗaya dukiyar dukiyarsa za ta koma inda aka yi sabani shi ne dukiyar da wani ya riga ya lashe ya fasar to shi za a bi shi bashi ne a za a zo misali an raba ka samu mota ka samu kuma dubu dari biyar mota tana ne kana hawa ko da kana tsora matarka a kai za a ce su kuke haƙuri mota ba ta su bace za a mayar za a mai mata to dubu dari biyar ina ita ce ake da sabani amma mota bi ainiya tana nan instantly automatically za ta koma wajen mai kaya na asali ita kuma dubu ɗari biyar ɗin nan wacce ka lashe ka ci ka yi kefa ne ka sha ta kiran ka ci rabo ɗan ɓatar to wunan ne matsalar take za a bi ka bashi ko kuwa za a abin nan malamai suka ce a to sai a zauna da shi kai dama ɗauka ba ka nan <laughs> to da har Allah ya sa kana nan ba mu ci dukiyar ka din muna tunanin ba za ka dawo ba a duk muna tunanin za ka dawo a'a bisa doka ta hukunci na alƙali da haka abinda muka dan a mana afuwa Allah ya kara mu dukiya albarka <laughs> duka waɗannan jama'a suna nuna mana shari'a ba ta yarda kawai wani ya zo ya ci kwaban wani ba haka nan ka ci kwaban wani ba a shari'ar musulunci ba shi yasa haramun ne aklu amwalin nasi ko da gairi da nasu. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله يسلم داشي برمو ثانا كان تنبيه أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna a na kalkautar, lallai mu in ji Allah mun yi masa kyautar girmamawa, kyautar martabawa. Wacce ce wannan kyautar da muka baka alkhairai mabambanta daga cikin alkhairan nan mabambanta masu yawa akwai tafkin alkautara mai daraja na musamman wanda Allah subhanahu wata'ala ya tanada maka a gobe kiyama a aljanna alfirdaus Ka salli li rabbika har ka ƙara da zumtar sallah da bautar ubangijinka kana bayyana godiyarka gare shi sannan kuma ka zama sanadiyar faranta ma al'umma ta bangaren yanka dabbobi domin sadaka ga mabukata In inna shani aka huwa al'abtar lallai wanda yake jin haushinka yake kyamar addininka ya ɗora maka karar tsana to shi ne maras albarka shi ne wanda ba zai dace da alkhairan duniya da lahira ba kuma shi ne wulakantacce idan ba a manta ba ba mu gushe ba muna ambato ko muna kirgo wasu daga cikin fa'idoji mun tsaya a kan fa'ida ta nawa 24 za mu tashi da uku ba mun ambaci 22 za mu tashi fa'ida ta 24 za mu tashi za mu tashi mun ambaci fa'idoji 23 daga cikin wannan tsura mai albarka za mu tashi fa'ida ta 24 fa'ida ta 24 ita ce lafazin fasalli lirabbika wanhar fasalli a larabci asala tana da ma'anoni daban-daban to sai ka kallo ma'anonin kalmar fasalli asala kenan kowace ma'ana sai ka ambace ta kaga in ka dora ta a nan wajen ma'anar za ta miƙe in za ta miƙe duk sai ka haɗo su ka ce suna da cin abin da ake nishi فصلي كي صلى صلى من ركعة دي ركعة هدو ركعة سيكا شيء صلى دايبو فصلي أي فجر الدعاء ما أنا كرنسا صلى إذا أجعل لك صلاتي كلها أي دعاء الدعاء فصلي A tasbih wa dhikr ambatan Allah shi ma ana ce masa sallah ko sai ka ce da sallah da addu'a da ambatan Allah uku wanhar kai yanka yankan nan kuma yana da alaka ne da sallah da yanka duka an ce ka yi don Allah sai ka ce ikhlasi abu hudu kenan hudu ko sai ka ce wan har ka yi yanka yankan nan in ka yanka ba kai kadai za ka ci ba za ka yi sadaka sai ka ce sadaka abu nawa kenan biyar to abin da ka yi sadaka da shi ka yi yanka da shi naka ne ko na wani ne satowa mutum ya yi danniya ne murdiya ya yi coge ya yi sai ka ce alhalal to abubuwa shidan nan duk sanda suka hadu akan wata damuwar da sai sun ruguza shi sai sun ruguza ta fa'idar ke fa'ida ta hudu duk lokacin da wata damuwar rayuwa ta duniya ta sa ta a gaba in ka tattaro mata waɗannan abubuwa guda shida ta yardar Allah sai ka ga ƙarshen wannan damuwa Allah addu'a zikiri ikhlasi sadaka cin halarci, in suka haɗu sai sun yi fata-fata da matsalarsa kuma zai yi wahala ka ga mutum yana ɗauki ba daɗi da wahala a rayuwarsa da jarrabawoyi face in ka duba sai ka ga yana da matsala a cikin waɗannan ɓangarorin harshen ka yana cikewa da yawan ambatan Allah kuma Allah ya manta da kai sanda kake cikin damuwa a'a kana kifa goshinka a sujada kana kai kukanka zuwa ga Allah wanda shi kadai zai maka kana kuka ya Allah na manta da kowa sai kai kai ne maganin damuwa ta kuma Allah ya ce ba haka ba a'a Allah ba haka yake ba shi kana daga hannun kai addu'a ce ya Allah kai ne mahaliccin sammai da kasai kai ne mai kaza ka siffanta da sufa kaza ya Allah dan girman zatinka kai mun kaza kuma a kyale ka kana zaune a cikin damuwarka ka ce la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim wa ni'mal wakeel kuma kawai sai a kyale ka ita annabi ibrahim ya faɗa aka ce ƙulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim kun ji yadda zikiri ke firgita matsala yake canza ta mabubugar damuwar shi za a juya ya bada da sani ba daga wuta sai an jona shi daga wuta mai zagi ko amma kuma ya bada da sani to shine abin da zai faru da matsalarka ita kanta matsalar ita ce za ta juya ta koma alkhairi abin da yake firgita kan yake ta maka da hankali shi za a umarce shi ya juya ya rikice ya koma sandar annabi musa daga sanda zuwa macijiya daga macijiya zuwa sanda amma sai an samu mene sai an samu lirar ga ikhlasi sai an samu sanin girman Allah sanin martabar Allah jawuwar zuciya zuwa gare shi wallahi abin jama'a dan adam bai taɓa komawa ga Allah kyakkyawar komawa tare da zubewa a gaban shi tare da nuna cewa ba wanda zai masa sai shi ba kuma Allah ya kyale shi in kaga duk kayi a zahiri an barka a zahiri ne amma ko shakka babu abin da take wa wannan ba shine alkhairi gare ka ba baka roƙa ba ma an ba ta ballantana kuma ka siffanta da waɗannan siffofin a takaice sai mu ce fa'ida ta ashirin da hudu ita ce abubuwa guda shida idan suka haɗu a cikin rayuwar mutum to ya dinga ganin albarka da alkhairi kenan kyautar Allah za ta karu a cikin rayuwarsa a babin abin da ya shafi mubashir ci gaba fa'ida ta ashirin da biyar yanayin lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna a tsayina kalkautar mun baka tafkin alkautar a ina aka ba shi a duniya a lahira sai ya bar duniya zai samu a nan akwai fa'ida fa'idar ita ce ashe wani alkhairin sai ka haƙura da wani alkhairin da kake so domin ka samu alkhairin da ya fi shi girma rayuwar manzala sallallahu alaihi wasallam kai tsaye alkhairi ce gare mu to amma akwai wasu alkhairan da Allah ya tana don masa ba za a same su ba sai an bar duniya to kai kuma a rayuwarka yanzu ka gane cewa akwai wani abin da ko da kana son shi sai ka haƙura da shi domin ka kamo abin da ya fi shi zama cikin iyalanka da daɗi ko ba daɗi tana so ko ba ka so in ka ce saboda ka rabu da iyalanka ba za ka tashi ka je ka nemo alkhairin abinci ba to za ta kwafe mu ashe sai ka haƙura da alkhairin zaman gida tare da iyali ka je ka nota gabas da yamma kudu da arewa ka nemo arziki sai ka dawo mun fahimta wannan ka'ida ce mai matuƙar muhimmanci a rayuwa akwai abin da sai ka haƙura da shi domin ka samu alkhairi na gaba a rayuwarka laraba suna cewa la ya turku saka illa mumsikan saka duk sanda kaga mutum ya bar wani tushen bishiya yana rike da shi kaga ya saki to ya hango wani ne wanda ya fi shi daraja zai kama to kai ma ka siffanta da wannan siffar a rayuwarka wasu daga cikin mutane abin da ya hana su ci gaba a rayuwa tunanin cewa in suka rabu da wannan abin da suke rike da shi garin nemo na gaba za su rasa wannan sai a yi to ita rayuwa gaba ɗaya sai an take risk amma ya kasance a wajen take risk ɗin ko kuma tunanin cewa za a samu matsala akwai kyauta da san cewa za a samu shi yasa ko a harkar kasuwanci masana kimiyyar kasuwanci suke cewa duk mutumin da zai daukar risk a kasuwanci ba zai ci riba ba A ka siyo haja to kana wa ce maka 100% za a siya amma za ka zo ka baza kyauta samun Allah da so da kaza da kaza da kaza sai ka ga an samu riba kuma kasuwa ta yi ta fa'ida ta ashirin da shida ita ce inna a ka mun lallai mu mun ka, inji Allah to an riga an bashi ne ko za a bashi har ba a bashi ba tunda ake karɓa amma aka ce a baina ka fi ilmadu ba a ce wala saufa yi ka wancan da ban za a ba ka. amma a baina ka an ba ka, me dalili inna Allah la yukhliqul mi'ad wala tahsibanna ko tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula kar ku taba tunanin tsammanin cewa Allah zai zaba alkawari ballan tana alƙawarin da ya manzannin sa saboda a nuna maka cewa wannan alkhairin da wannan alkautara inda yake jira maza a sassala, an yi an gama kamar ma ya riga ya faru shi yasa aka ce a tsainaka kuma larabawa daga cikin salon maganar su idan suka zo za su yi magana a kan abin da an riga an tabbatar da faruwan shi sai su yi amfani da fi'ili na mazin wanda yake nuna abu ya riga ya faru a ta amurullahi falatar da ajiyar ko a ta ya riga ya faru fa'ida ta 27 ko ita ce Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kyautan alkautar ya ba shi kyautan ne da suna mun baka abu kaza fa'idar anan ita ce ashe idan Allah ya tashi maka kyauta zai maka kyautan abin da ya san cewa huwal aslahu laka ne ba kai abin da kake so ba ba lallai wannan ya zama a hakkin manzo Allah sallallahu muke magana ba fa'idojin mu ba muna bude su ne su dawo cikin rayuwar mu wannan shine tasirantuwa da ayoyi annabi sallallahu alaihi shi an ce an ba shi kamar kai ne yanzu misali a ce an baka miliyan ɗaya misali kai kuma zuciyarka tana nan tana bege ta kulla zumunci da miliyan biyu a'a to miliyan ɗaya nan ita ce da hulaka ita ce abin da kake alkhairi gare ka kila abin da kake hangowa kake bege kake miyan kake tsinkewa ba lallai ya zama alkhairi gare ka ba to da ka gode ma Allah akan ni'imar da ya maka na wannan da yake hannu wannan tarbiyya ce daga cikin tarbiyyar Qur'ani da sunnonin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum an takrahu shay'an wa huwa خير lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون جماعة wannan الآية دا الأمة za mu fahimce ta da mun samu hutu a rayuwa a babin neman abu kasuwanci rayuwa ne ta da kullum ni dai ban san wata ayar da take yayyafa ma gobarar damuwar ruwa kamar ta ba Allah ya ce an farlanta muku zuwa yaƙi ku je ku gwabza a ɗauki a yi ɗauki ba daɗi da abokanan gaba ba zai kasance zukatanku suna son fita yakin ba saboda a cikin fita yaki akwai rasa rai akwai rabuwa da iyali kamar yadda Allah ya ce kama a akhrajaka min cika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina nuna ka fil haqqi da ma bayyana ka annama yusaquna ila al mawt wa hum yanzurun mutuwa ce kirikin jihadi saboda an fi kyautar da san cewa ba za a dawo ba ko kuma ka ce dai komai zai iya faruwa ko ba komai za a ce ana zai wuya a je jihadi a dawo ba a kashe ko mutum ɗaya ba to in mutum ɗayan nan kai ne a misali kaga za ta iya faruwa a kan kowa ke sai Allah ya ce Allah ya san cewa zukatan ku duk da kuna san alkhairi kuna son aljanna kuna san shahada amma akwai wani abu na damuwa saboda barin duniya da ko kuma eh, rai ta ga cewa kiri-kiri ga shi za a kashe ta abu ne mai wahala to a shayi wanda kwanzan sai Allah ya ce wa asa an takarhu shay'an wa huwa khairu wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum so nawa nawa ne nawa ne ya faru kuka kaunar samuwar abu kuka so ku mallaki wani abu kuka so ku dafe wata balala wa asa an takrahu shay'an huwa khairul lakum kuka kuka kyamaci abu kai ba ku san ku same shi ko kuma ba ku so ya same ku amma huwa khairul lakum shine alkhair so nawa ne wani za a aura masa wata mata ba ita yake so ba zuciyar shi tana can tara ta yi da wata wancan din da kake hangowa ba ita ce ta ba wacce kake ganin haka hakan ita ce alkhairi sai daga baya kuma ka dinga kukan godiya ga Allah sai Allah na gode sau nawa ne ka nemi wani ya nemi wani matsayi sai ka ga daga baya zai gode ma Allah akan gara da bai samu ba wallahi alazim akwai wani bawan Allah bana mantawa da aka zo za a bashi minista da bakin shi yake bani labari yake cewa wani ka san wani abu na ce na yace na yi godiya na yi murna da Allah zai bani wannan matsayin ba amma kuma a lokacin da abin ya faru duk ana bakin cikin ba a bashi me dalili saboda wasu abubuwa da suka bayyana Allah ya ce wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum babu mamaki ku so faruwar wani abu a rayuwarka wani kasuwanci wata tafiya ni kaza amma kuma sharri ne gare ka ko wani mulki kake nema kila ba alkhairi ne gare ka kila a wajen Allah Allah ya san cewa an ka samu wannan mulkin to da kai da aljanna kamar gaban da yamma to ba gara ka rasa mulkin ba mun fahimta sai Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu wannan ita ce kuma wannan shine lafazi mafi isar da sako wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu ku ni ne mai gana ku masu saurare dukkan mu inji Allah muna da ba mu san komai ba yanzu nan da nake zaune ban san abin da yake bayana ba ya sa yi taking proper decision for myself misali in ce kuma shine daidai ban san abin da yake bayana Allah kuma fa la fa alayhi la yafa alayhi shay'un fil ardi la sama ba abin da ya koyi gare shi duk muna zaune a cikin masallaci in banda waɗanda mu da muke cikin masallaci yanzu ba mu san me ke faruwa a waje ba waɗanda suke waje ba su san hakikanin abin da yake faruwa a ciki ba ta za a karkame ka sani to ballantana a gidanka yanzu ballantana a shagonka ballantana gobe da jibi shi yasa ka shafa ma gemun ka ruwa ga mai shi wanda kuma haɓa ne ya shafa ma haɓan shi ruwa <laughs> ya kwantar da hankalinsa cewa Allah na yadda da zaɓinka Allah na yadda da hukuncinka saboda na san kafinin kai na san alkhairi wannan shi ne abu mai daraja Allah ya ji ka san alkhairi ya zo wajen ka ba to wanda ya fi ka son ka samu alkhairi shine kuma mai hanyar da zai iso maka da alkhairi na fata mun gani fa'ida ta ashirin da takwas Allah yana cewa inna shani aka mai kyamarka mai jin haushinka mai maka hasada mai son ya ga karshenka wa ake faɗa ma wannan wanda aka ce masa 'Dazu, inna a ka shi ne kuma yanzu aka ce masa inna sha ne aka annabi sallama kenan fa'idar ita ce ashe komin darajarka komin matsayinka sai an samu wanda zai ci mutuncinka ko ya hankali ka idan manzo Allah wasallam fiyayyen halitta mai tsarkin zuciya haske maganin duhu babu ne shi a bayan ƙasa amma kuma duk da haka aka samu masu kyamar abin da ya zo da shi masu jin haushin to ina ga ni ko gari kai ko wani ko wani dukkan mu duk ba mu fi kiyashi a tirela ba ba a san ma an ɗauko mu mun saboda haka sai ka sanya ma sai ka kwantar da hankalinka in ka ji ana kyararka ana jin haushin ka ana surutu a kanka abu zai ya kamata ka ka waiga ka gani abinda ake faɗan nan daidai ne in daidai ne kai ka adalci sai ka gyara ka ci riba idan ba daidai ba ne kama motar ka tsara acceleration ta giya ta bakwai ka ci gaba da rayuwa sai ta wallahi sai ta ko kusa ko alama karka kalla amma da ka ji ka waiwaya da gaske ne kai ka rudi kanka a wallahi abin da suke faɗa ina hasada suke mu wannan kuskure ba maganar hasada ake ma duba ka gani da gaske ne inda gaske ka jara, asali kuskure ne mutum da kanshi shi da bakin shi ta cewa ana masa hasada ka bari wasu su faɗa kai ba ta cewa ana maka hasada mun fahimta ga wanda ya san rayuwa ba ta zuwa ga ce ai hasada suke mun a'a da dai wani ya faɗa kai kuwa dubawa za ka yi ka ga abin da suke faɗa daidai ne in daidai ne ka Ku rudati lahum fadlun alayya wa minnatun فلا أذهب الرحمن عني الأعادية هم بحثوا عن زلتي فاستنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعادية da makari yake cewa makiyana da masu man hasada sun taimake ni a rayuwa Allah kar ya karar abokanan gaba na Allah kar ya sa in rasa abokanan gaba haka yace yace Allah kar ka karar abokanan gaba ce a umu bahatu an zallati Su ne ina zaune ta ce wani yana da matsala kaza sai in sauri in waiga an ga haka ne sai in gyara wa hum nafasuni faktasabtu al-ma'aliya ne kuma suka dinga competition da ni rige rige ina ganin ana bi na sai na ƙara wuta in ce ba ku ta ban ƙara gaba a babun ilimi a babun ciyarwa a babun alkhairi sai na shiga gaban su wa bi zalika fa yatanafasu mutana su kaga wannan ita ce hakikanin fahimtar rayuwa ko Allah ya samu dace fa'ida ta gaba ina jin bari mu tsaya a wannan fa'idar da na ce yau za mu gama amma na ga abin ba zai yi ba akwai wasu fa'idodi biyu ko uku da na hango bai kamata mu bar su ba akwai abin da yan uwa suka nema na musamman cewa ah, Eh, waken yabo da na rubuta ko na wallafa na na yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bisa hasken wannan sura na suratu alkautar da muka karanta aka roki cewa ya kamata a karanta a fasara za mu karanta su insha Allah ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya abubuwan da muke faɗa akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya kara mana kaunar manzan Allah sallallahu alaihi Allah ya hada mu da shi cikin aminci kuma ina tsanantuwa ga Allah subhanahu wata'ala akan waɗannan baitoci da na wallafa ya goga manzan Allah sallallahu alaihi Allah ya sanya tukunci na akan wannan shi ne kusanci da manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ba ku ce amin ba a ah, رمضانية المصطفى صلى الله عليه وسلم معنا رمضانية معنا وني أبو مي درجة أنا سمى دعك كان دا أبو مجالة صلى الله عليه وسلم رمضان نكن سوى كنت البشير وفي الخلائق أظهر كنت البشير وفي الخلائق أطهرا بلغت خاتمة الرسالة منذرا وضللت ترسمها الطريقة للعلا تفدي من الخير العليم مبشرا أنت الحبيب المصطفى أنت الحبيب المصطفى من معشر جاءوا لتنوير المحجة للورى سمحاء ناصعة بنيت طريقها فدعوت كسرى للحنيف وقيصرا لم تترك الخير المسجى بيننا إلا أبنت طريقه كل يرى من عهدك الزاكي نورك ساطع واليوم دينك بالغ كل القرى يا أحمد المختار قلبي مفعم حبا فروحي للصبابة أضمر يا والد الزهراء فيك محبتي أرقى بها يوم القيامة منبر إن قال شعرا في المحبة شاعر كنت السنين بمدح أحمد أشعر إن قيل لين والسماحة والندى فبقى اقتدى العظمى لكونك أكبر وإذا الشدائد أقبلت في ثوبها شق الحبيب قميصها المتجبرة أنت الذي أعطاك ربك نعمة عظمى ففي الأخرى حباك الكوثر أنت الذي أعطاك ربك نعمة عظمى ففي الأخرى حباك الكوثر يا رب فامننها علينا رشفة من راحتين فدمع عيني قد جرى ما ضرك الخبثاء في نزغاتهم بل كان شانئك المقزز أبترا أعليت سارية المكارم أمة ونكست أعلام المساوئ مكسرا تدعو إلى التوحيد أنت إمامهم ليلا نهارا مقبلا لا مدبرا تدعو إلى التوحيد أنت إمامه ليلا نهارا مقبلا لا مدبرا فجمعت كل الشمل ذكر تفرق لا فرق عندك أسودا أو أحمرا ستين حولا والثلاثة عشتها ستين حولا والثلاثة عشتها خير الحياة مبشرا وميسرا صلى عليك الله يا خير الورى ما قام داع للأذان وكبر صلى عليك الله يا بدر الدجى ما حرك التسبيح يوما خنصرا صلى عليك الله يا علم الهدى ما صام مرء للإله وأفطر wannan ita ce kasidar yabon manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam. wacce idan mun dan bibiye lafazan da suka zo a cikinta za mu ji an yanko wasu kalmomi na wannan sura mai albarka kuma tana da alaƙa ne da tasirantuwa da wannan sura mai albarka sai wannan yabon ya bayyana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da samun ceton manzon rahama sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya kai mu gobe ina gani yana da kyau mu fassara kasidar a takaice saboda dama ce kuma duk wannan karatun ya kasance ya zama tarihi kasa yadda yake din yadda muka karanta waɗannan fa'idojin daga suratun kautar za mu buga shi a littafi insha Allah ya fito da sunan darussa daga suratun kautar ita ma wannan kasidar za a sanya ka a farkon pejin wannan littafi insha Allah وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته